Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muke karanto muku littafi mai suna Asela muna ba da haƙuri ga ma'abota sauraron wannan tasha mu kan jinkirin da aka ji mu na ɗan kwanaki hakan ya biyo bayan wata matsala ne kuma muna fatan za a yi mana afuwa mu ci gaba da sauraron wannan shiri Asela kashi na goma sha ɗaya idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin sai da ta yi kukan mai isar ta sannan ta tsagaita da kukan tana tsagaitawa tamkar wacce aka yi wa raɗa sai ta ji an ƙilƙile da wata iriyar mahaukaciyar dariya a cikin kunnanta tare da faɗin kuka ma yanzu kuka fara wage-wage hajjiya kalisa ta shiga gefe da gefe amma kuma bata ga kowa ba to daga nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba daga can gefe ta hango inna furera a zaune ta haɗa kai da gwiwa ga dukkanin alamu ita ma inna furera tana cikin wata matsananciyar damuwa Hajiya Kalisa ta ƙarasa inda inna furera take ta zauna a kujerar kusa da ita In Inna Furaira ɗagowa ta cikin yanayin damuwa ta dubi Hajiya Kalisa tare da faɗin Hajiya ke haƙuri. Na san babu daɗi amma dai haƙurin shine magani kuma haƙurin shine mafita. Duk abin da haƙuri bai baka ba to rashin hakuri ba zai baka ba sai kuma addu'a ita ce makamin mumini ga duk wani itla'i da yake shirin afkawa bawa amma hajiya ba dan karne muku shishigi ba da sai na ce me zai hana ku haɗa maganin asila da islamic chemist domin ina ganin kamar asila abin haɗa da jinni ni dai a yanayin da nake gani sai nake ganin kamar ciwon asila ya haɗa da jinni da sai a gwada da na islamic chemist ɗin a nema a gani sosai hajiya kalisa ta ji ta gamsu da shawarar ta inna farira kuma ta ji daɗin shawarar ta ta hawaye na bin kumatinta ta ce wallahi kafiya irin ta alhaji da kira zai iya yarda ya amince amma zan jaraba na gani yana furera ta ce Allah ya taimake mu Allah ya dora mu akan sa ya amince amma gaskiya lamarin san ba na asibiti bane da zai amince sai mu koma can kasar Najeriya ina ganin zai fi Hajiya Kalisa ta soke ajiyar zuciya tare da faɗin, ni kaina ƙasar nan ta addabe ni, ta ishe ni na rasa yadda zan yi da ƙasar nan, gaba ɗaya hankali na ya ƙi kwanciya da ƙasar nan. Inna Furera sai ta ji tamkar an sosa mata inda yake yi mata ƙaiƙayi. Ai kuwa Inna Furera sai ta yi farar ta ce, ni kaina Hajiya, wallahi gaba ɗaya bana jin daɗin ƙasar nan, kuma wallahi likitan da ya duba asilaran nan, gaba ɗaya ban lamunta da shi ba. Jikina na bani cewa wannan likitan ba bil adama ba ne, Inna Ferreira ta ƙara maimaitawa, Allah ban yarda da shi ba, ina ji a jikina cewa ba bil adama ba ne. Inna Ferreira ta sa maganar tamkar mai raɗa-raɗa. Tsoro ne ya ƙara kama Hajiya Kalisar cikin raɗa-raɗa ta ce mata, Allah Inna Ferreira, ya aka ke ka gane? Da gaske Inna Ferreira, Inna Ferreira ƙara juyawa ta gefe da gefenta tana wage-wage tamkar marar gaskiya. Ta ƙara yin ƙasa-ƙasa da muryarta ta ce wallahi da gaske nake kwaran kwatsi. Tun ina ƙuruciya ta haka nake in dai har na haɗu da mutanen ko kuma wani mutum mai fasali na daban ina ganewa. Ta nuna ɗakin da yake kusa da na asila da baki ta cikin gawancin ɗakin wallahi matar da aka wuce da ita cikin ɗakin kwaran kwatsa ina tantama a kanta sosai nake tantama a kanta dan ma ban ganta gaba da gaba ba daga baya na hango ta. cikin hajiya kalisa ne ya ƙara ɗorar ruwa jita gaba ɗaya duniyar ba ta yi mata daɗi wani matsanancin tsoro ne ya ƙara ziyartar cikin zuciyar tata shiru ne ya biyo bayan maganar tasu kowa da nazarin da yake yi a cikin zuciyarsa musamman ma hajiya kalisa da ta shiga cikin ruɗu da matsanancin ruɗani tare da matsanancin tashin hankali wanda yake ziyartar cikin zuciyar tata suna nan zaune ne alhaji kabir da shi da abokinsa alhaji habib suka fito daga ofishin likita alhaji habib zuwa ya zauna kusa da hajiya kalisat cikin sigar rarrashi yake yi mata magana yana rarrashin ta tare da bata hakuri akan magana da kuma faɗan da ya mata a ofishin likitan kafin su tafi awon jini ta ce kun san dai mazan nobel yadda suke a gurin matan nobel ya dade yana rarrashin ta kafin ya samu nasara ta sakko baya da ya fahimci cewa ta haƙura kuma ta sakko ya ɗora da cewa habadiya yanzu dan Allah me ya ragu daga jikina da aka ɗibi jini na aka ƙara mata amma da kin ɗauki wani tsoro kin sanya a cikin zuciyarki tare da tilasta zuciyarki wani tunani na daban a zabura ta dube shi tare da faɗin wadan Allah da gaske kake an ɗebi jininka gyaɗa kan shi tare da faɗin eh an ɗebi jinina har ma an tace yanzu muka fito tare da su mun rabu da su za su shiga su sa mata bai karasa maganar ba suka ga wata irin sankamewa jikinsa yana wani irin karkarwa sai wani irin kakari yake yana riƙe makogoransa daidai fara yin wannan al'amari da ya faru a jikinsa ya daidai da fara sanyawa a sela jinin tsintarsa da aka yi a cikin jikinta. Ihu Hajiya Kalisa ta sa tare da fashewa da wani irin matsanancin kuka mai tsima zuciya. Cikin wani irin matsanancin tashin hankali Alhaji Habib ya tafi yana kwallawa likitocin kira. A gaggauce ƙananan ma'aikatan jiya suka fito tare da ɗaukan Alhaji Kabir suka shigar da shi ɗakin da aka kwantar da wannan tsohuwar wadda suka kalle ta a baya wadda ta ringa musu harara. Likitoci sama da mutum uku ne akan Alhaji Kabir, kowa na ta bakin ƙoƙarinsa wajen ganin sun samo Alhaji Kabir ɗin, wanda ya shiga cikin irin wannan matsanancin hali. Hajiya Khalisat kuwa banda kuka da surutu babu abin da take yi. Shi kansa Alhaji Habib jikinsa ne ya sanyi ganin halin da abokinsa ya tsinci kansa a ciki cikin wani ɗan ƙanƙanin lokaci. Duk iya ƙoƙarin da suke amma ina abin ya ci tira babu wani sauƙi sai ma wani irin karuwa da abin yake yi wani irin gurnani alhaji kabir yake yi wanda yake ba da matukar tsoro jikin alhaji kabir bai fasa karkarwa ba hakanan gadon da yake kwance bai fasa jijjigawa ba gabaki ɗayan gadon yake wata iriyar jijjiga jijiyan jikin alhaji kabir din ne suka ƙara girma gaba su sun kumbura jikinsa ya yi wani iri abin ƙyanƙyami tamkar jikin nasa zai daddare su kansu likitocin tsoro abin ya fara basu domin ba su taɓa cin karo da irin wannan matsalar ba bayan suka fara ja don ganin yadda abin yake ƙara yin gaba na jikin alhaji kabir din kowa a cikinsu ya fara ƙoƙarin guduwa Alhaji Habib ne ya fara fitowa daga ɗakin sannan likitocin suka rufa masa baya. Ganin haka ne sun yi inna furera leƙawa cikin ɗakin domin ta ga abin da yake faruwa. Ta windo inna furera ta leƙa ɗakin ta ga abin da yake faruwa. Zaro idanu inna furera ta yi musamman ma yadda ta ga jikin Alhaji yana rikiɗa, yana sauya launi. Can gefe ta hango Hajiya Kalisa tana durƙushe tana ta famar kuka tamkar ranta zai fita. Wata irin ƙauna da soyayyar mai gidan nata ce ta ji tana ƙara taso mata cikin shekar kuka take magana wadda ita ma kanta bata san abin da take faɗa ba. Kar ka yi min haka Habibi, don Allah kar ka tafi ka bar ni, don Allah kar ka tafi ka bar ni, ka tuna alƙawarurrukan da muka yi da kai. Ka tuna alƙawarurrukan da muka yi ni da kai sai da na ce maka kada ka bada ka. A gaban ka mahaukaciya ta ce kada mu bada mu, saboda irin illar da hakan zai haifar mana. Me yasa za ka yi min haka? Ya kake so na yi rayuwata? Kai ne farin ciki na kuma kai ne walwalata. Dan Allah kar kai man haka, kana tunanin zan iya jurewa rashin ka ne yanzu kai wa zuciya ta adalci kenan? Ka manta alƙawarin da muka yi wa mu na zaman mu tare, dan Allah ka tashi habibi, dan Allah ka tashi mu ci gaba da rayuwar mu yanda muke yi da. In dai Asela ce na haƙura da ita, na amince gwara ta mutu habibi, gwara na haƙura da ita ta mutu mu ci gaba da rayuwa ni da kai. Lokacin da ba mu same ta ba, rayuwar mu muke babu abin da ya same mu. Don haka ko mun rasa ta babu abin da zai canja a rayuwar mu. Za mu ci gaba da rayuwar mu. Allah da ya bamu ita zai canja mana da mafi alkhairinta. Don Allah ka tashi habibi. Babu ita babu abin da muka rasa a rayuwar mu. Don haka ko mun rasa ta babu abin da za mu rasa. Don Allah ka tashi habibi. Kabir ka tashi don Allah. ta karasa faɗin maganar haɗe da jijjiga gadon da alhaji kabir yake kwance tare da rushewa da wani irin matsanancin kuka mai tsuma zuciya inna firera da ke leƙenta ta wando jite kawai hawaye na gangaro mata ta saman kumatinta saboda irin maganganun da hajiya kalisat ke faɗa ba ƙaramin karya mata zuciya suka yi ba bayan ta goge hawayen da suka gangaro daga idanunta girmawar wani abu ta gani ta can gefen gadon alhaji kabir gaban ta yi wata iriyar muguwar faɗuwa wani tunani ne ya faɗo mata da sauri ta kalli goron da yake hannunta ta kuma kalli jikin alhaji kabir da yake ta faman canza launi zuciyar ta babu tsoro ta faɗa A cikin ɗakin ta koma daga can saman gefen kan Alhaji Kabir tare da buɗe jarkar da take hannunta ta fara karanto ayoyin tsari daga sharrin mugayen shedanin aljanu ta jima haka kafin ta nufi gefen gadon Alhaji Kabir ɗin inda ta fara yayyafa masa ruwan addu'ar da ta yi tun daga saman kansa har zuwa wajen kafafunsa a take Alhaji Kabir ya kwalla wata iriyar ƙara mai ɗauke da sautin launin muryoyi kala daban-daban razananniyar ƙara da ya ƙara kwallawa sannan jikinsa ya ci gaba da karkarwa ya ci gaba da faɗin wasu kalamai waɗanda ba a fahimtar abin da yake faɗa sannan a hankali abubuwan suka fara lafawa jikin Alhaji Kabir ya fara dawowa daidai. Ganin haka ne ya sanya inna firera ta fara karanto ayatul kursi tana tofa masa. Ita ma Hajiya Kalisa tashi ce ta matsa kusa da shi, inda ta ci gaba da karanto dukkanin addu'o'in da suka zo bakinta. ita ma tana karantowa tana tofa masa kafin wani lokaci tuni jikinsa ya daina karkarwa sai dan alamun kumburi a sassan jikinsa daban-daban numfashi ya fara saukewa a hankali a hankali lokaci ɗaya wani tari ya turnike shi babu kakkautawa sai daga baya kuma tarin ya lafa masa sannan ya tofar da wani irin kakin majina na bakin jini a hankali a hankali ya fara buɗe idanunsa wanda suka kaɗa suka jawur sannan a hankali ya juyo tare da sauke jemammin idanun nasa a kan Hajiya kalisat Murmushi ya sakar mata tare da mayar da idanun nasa ya limshe. Da sauri ta riko hannunsa tana faɗin Excellency ni ce kana gani na kuwa? Murnarsa na rawa ce ina ganin ki diya. Ya jikin Asila kuwa? Da Dafe kanta ta din ita sam ta manta da batun wata Asila. guntun zaki ta ja sannan ta ce masa da sauki jinjina kansa ya tare da faɗin masha Allah a yau ba sai gobe ba za mu wuce gida Najeriya ta ce masa habadiya ka bari mana jikinka ya ƙara ƙarfi shiru ya yana tunanin duniyar da ya tsinci kansa da kuma irin gargaɗin da aka yi masa aiko da sauri ya yunƙura zai miƙe zaune ta taimaka masa ya miƙe zaune sannan ya ci gaba da cewa yau aka bani zuwa gobe in bar ƙasar nan idan ba haka ba wani mummunan al'amari na iya faruwa da ni ba ni ba ma har ma wani na wanda al'amarin bai shafe shi ba har ma na jikina wanda shi ma babu ruwansa al'amarin na iya shafe shafarsa idan za ki biyo ni mu tafi to ki zo mu tafi idan kuma za ki zauna ne to zan ɗauki ‘yata mu tafi in ya soke daga baya kya taho shiru tai tare da kafe shi da idanu tana kallon shi kafin daga bisani ta wulla masa wata tambaya rinka daɗe waye baka umarni kuma wani mummunan al'amari ne zai faru da mu Anya kuwa wannan ciwon bai saka ka fara surutai ba, shiru yana kallanta kafin idanuwansa suka fara fitar da kwalla. Sannan ya ce mata ruhi ruhina ne ya bani umarni. Gida za mu wuce a yau, ba kuma can gidan Alhaji Habib nake nufi ba, gida Najeriya. Shiru Hajiya Kalisa te tana jin maganar tasa wani iri. Ita duka a tunaninta zafin ciwo ne ya sanya sheke irin wannan surutai. In na Furera ganin haka ya sanya ta ta janye kafafunta daga cikin ɗakin ta fice. Tare da komawa kan kujerar da ta taso ta zauna, Inna Firera na zama akan wannan kujera sai ta faɗa nazarin maganganun Alhaji Kabir. Take zuciyarta ta dusa mata zargi akan Asila da ke kwance a ɗaki. Alhaji Kabir da ke laɓa a ɗaki zuro kai ya yana leƙe. Ango Inna Firera da ya yi a zaune shi ya sanya shi ya fito tare da ƙarasowa gurinta. Yana tafe yana waige sannan ya fara tambayar ta cikin ƙasa-ƙasa da murya. Baba ya jikin nasa dariya ce ta soka ma Inna Firera amma sai ta gimtse dariyar tare da bashi amsa. da sauƙi ta ci gaba da cewa ya ma farfaɗo don na bar shi suna magana tare da hajiya. Zaro idanunsa ya tare da faɗan magana fa kika ce murmushi inna furera ta tare da gyada masa kai a hankali alhaji habib ya fara takawa har zuwa kofar ɗakin da abokin nasa yake ciki ganin sun haɗa idanu da alhaji kabir ya sanya shi ya wayance tare da fara yin yaƙi ya hauyi masa sannu da jiki sannan ya shiga ciki yana shiga ciki maganar farko da alhaji kabir ya fara yi wa alhaji habib ita ce ta yankar tiket Alhaji Habib sai yake ganin kamar dan ya guje shi ne sanya shi yake masa maganar tafiya. Nazarin Alhaji Habib ya riga ya tafi akan guduwar da yi a lokacin da jikan Alhaji Kabir ya yi masa tsamari. Sai yake ganin kamar wannan dalilin ne sanya abokin nasa yake so ya bar garin. Yana yunkurin yin magana kenan ya ɗaga masa hannu tare da faɗin bana buƙatar doguwar magana. taimakon tiket na ce maka ina so na daren yau ganin cewa fuskar abokin nasa babu alamun wasa ya sanya alhaji habib din ya amsa masa tare da ficewa daga cikin ɗakin ya fita zuciyarsa fes domin shi kansa ya tsorata da yanayin da ya ga jikin abokin nasa don tsoronsa ɗaya kada ya ɗauke shi ya mayar da shi cikin gidansa cikin dare kuma wannan al'amari ya ƙara tasowa suna cikin tsaka da haka ne wata nas ta kwalla hajiya khalisat kira da sauri hajiya khalisat ta fito domin ta je ta ji abin da yake faruwa Tana zuwa ta ga wata nas je riƙe da Asila, tun kafin ta yi magana ta miƙa mata Asila tare da faɗin, yauwa gashi jikin bebin ku yayi kyau, don haka za mu sallame ku yau. Amsar Asela ta wadda take ta tsotsar baki abinta, fuskar ta fayo sai murmushi take yi. Tana ta famar wasa abinta, ita kanta Hajiya Kalisa ta san cewa sun sallame su ne kawai saboda yadda jikin Alhaji Kabir ya rikice. An sa wa nas ɗin ta yi sannan ta koma ta sanar da Alhaji Kabir dan halin da ake ciki. Ga masu sauraron wannan shiri, wallahi harsashen ku akan Asela yana matukar bani mamaki tare da dariya. Wasu na cewa ko a neman mulki Alhaji Kabir yayi wani al'amari wanda ya sanya shi ya samu Asela, wasu kuma suna cewa ko a neman haihuwar ta ne.